أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratu zariyat jiya mun tsaya aya ta goma sha tara yau kuma za mu tashi aya ta ashirin inda ubangiji ta ke cewa wa wa ubangiji ta'ala ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin a cikin ƙasa akwai ayoyi waɗanda suke nuna ƙuduran Allah da hikimarsa da cancantan abota masa shi kaɗai amma lil muqinin waɗanda suke da yaƙini a cikin imaninsu ubangiji ta'ala da ya shimfiɗa ƙasa bai bar ta haka kawai ba sai ya sa mata duwatsu da bishiyoyi da ainihin koguna kogunan akwai ƙanana akwai manya sannan ubangiji ta'ala sai ya sa ƙasan kala-kala wata jigawa wata faƙo wato ruwa baya zama ba ta ɗaukan shuka wata kuma tana ɗaukan shuka hakanan tsirrai da suke bayan ƙasan su ma kala-kala wasu masu bishiya wasu kuma masu yaɗo wasu kuma masu kara to duka wa'annan inda mutum zai je duba ko shakka babu zai ga ayoyi na ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala shine kawai wannan halittan kuma ya ga dama ya tsara halittan a haka domin ya ƙara maka imani da tsoron Allah to amma babu mai samun wannan wa'azin sai wanda yake da yaƙini wato a cikin imaninsa amma wanda yake shakka to shi kan waɗannan ba za su zame masa ayoyi ba sai Allah ta'ala ya ce wa أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ubangiji ta ce wa fi a kan kawunan kuma akwai ayoyi a falatu shirun ba za ku duba ku hankalta ku gane ayoyin da Allah ta'ala ya shimfiɗa a cikin halittan ku ba domin ku gane ƙudurarsa da hikimarsa da sarautarsa ubangiji ta'ala da ya halicci mutane ya bai yi su ɗaya ba ko a suransu akwai bambanci a yanayin shakalin jikinsu wannan dogo wannan gajere wannan mai jiki wannan siriri haka Allah ta'ala ya mutane sannan a sura nasu kowa a jikinsa akwai hanci da baki da ido da kunne ubangiji ta'ala ya tsara su ya ajiye su a yadda suka dace inda za ka canja musu wurin halitta sai ka gaba su dace ba wurin ajiya misali a ce hancin mutum yana ƙeyansa idonsa yana kumatunsa bakinsa yana tsakiyar kansa mutum sai ya muni ko a ce kunnensa an yi shi mai tauri kamar itace idan ya zo kwanciya kawai sai ya wani abu ya taukare shi kaman kaho ba dama ya danne shi ya nade shi akan ya tashi kuma sai ya tashi wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala yayi wa'annan gaban a yanda suka dace a haka sannan haka Allah ta'ala ya mutum da hannu da ciki da da kafafuwa ya masa kai da ƙiya kowanne a muhallinsa kuma kowanne da za a canja shi a maida da shi wani wuri za ka ga mutum ya yi muni dan adam bai zai kyau ba a ce kansa yana ƙasa ƙafafuwansa suna sama ko shakka babu rayuwar barata masa daɗi ba to idan ka duba wannan kawai ya ishe ka aya sannan haka nan a wajen harata kowa da irin yarensa kowa da irin yaren da yake magana da shi kuma yare din nan sauti ne kawai yake fita idan ka je kana ka je cikin jama'an da baka san menene yaren su ba sai ka dauka kawai shirme suke sai ka ji sauti kawai na tashi kai baka san me ake faɗa ba ka dinga mamaki wato mu anan za mu fi kowa sani irin wayannan ayoyin saboda kasancewa muna rayuwa a ƙasashen da suke da yare daban-daban a najeriya nan an ce yare ya kai ɗari uku kowa da irin yarensa state ɗaya za ka samu suna da yare sun kusan ɗari to wannan ya yi magana kana tare da mutum yana magana amma ba ka san me yake faɗa ba idan ba ka jin yarensa wasu ƙasashen da aka samu gaba ɗaya yarensu ƙwaya ɗaya ne larabawa ƙasashen larabawa sai ka samu duk larabci kawai ake yi duk gaba ɗaya ƙasan idan ka je turai haka wasu za ka samu turanci ne wasu china wasu indiyanci haka nan kowanne wasu ƙasashen za ka ga yare ne ƙwaya ɗaya to amma mu kuma Allah mana yarurruka da yawa wannan ikon Allah ne yasa idan ka je ƙasashen Laraba sai a tambaye ka Najeriya menene yaren Najeriya ba kai saka ce gashi ba sai ka ce Najeriya akwai yare sun fi ɗari sai su dinga mamaki to idan ka ce menene yaren Jordan za a ce baka larabci menene yaren Saudiya larabci menene yaren Syria larabci menene yaren Amerika turanci yaren Ingila turanci yaren China sai ka ce maka tainanci ko ba faɗa ka hausa ku yi to haka nan kowane kasa yawanci zai ka ji yaren su kwaɗe amma in ka shigo wasu ƙasashen kuma sai ka ji yarurruka daban-daban ga fulatanci ga hausa ga jukunanci ga tangalanci ga wurkunanci ga tibinci <laughs> ko tibanci za a ce yaren tibi <laughs> to haka nan kasashe abin nan yare daban-daban ba za ka iya kirga su ba kuma wani baya jin na wani kuma zai ka samu wasu yan kaɗan ne ba su wuce cikin cokali ba ba su wuce ɗaruruwa ba ko dubbune amma kuma yaren su daban su kuma kuma kusa da su a wasu mutane yan kaɗan su ma yaren su daban wannan ikon Allah ne Allah ta'ala ya tsara hakan ne kuma idan kana kusa da mutum baka jin yarensa sai dai ka ji sauti yana fita kawai sauti kawai yana ta fita ba ka san me yake faɗa ba sai mutum ya tsaya yana ta kallon ka in kana yaren ka idan bai san wani yaren ba sai yaren sa yanzu larabawa in ka kana hausa sai su yi ta kallon ka ko kana fulatanci su larabci ko suka je ana yi sai turanci da suke gani a talabijin to ubangiji ala haka ya tsara wato wannan rayuwa sana haka nan launi launi kowa da irin kalansa wani baki ne wani fari wani wankan tarwada tsaka tsaki shi ba baki ba shi ba fari ba haka ubangiji ta'ala ya tsara amma kuma farare sun fi yawa a duniya yawanci galibin mutane farare ne domin a bakake a afirka ne kawai muke da bakake amma sauran wato ainihin lardin duniya da asiya da irin su amerika da oruba da australia za ka samu dukkaninsu wayannan kasashen gaba su jajaye ne amma ka shigo afirka kuma akwai farare akwai akwai waɗanda suke bakake akwai kasashen larabawa a cikin afirka irin su libya irin su morocco irin su misira su za ka samu farare ne sudan akwai farare akwai akwai in ka gangar wannan kuma mu afirka najeriya su kamaru da caji da sauransu duk sai kaga bakake ne kuma haka allah ta ala tsara abunsa to amma abu mamaki a bakaken ma akwai bakin baki akwai fari fari sai kaga wani <laughs> wani shi kuma ya dan surka da fari wani ko baki kirin to haka su ma larabawan wani farinsa farin fari ne wani kuma farin ja ne wani fari gaban farar riga wani kuma za a gan shi jajajur wani kamar jini zai fito a jikinsa ba ka so ma ka samu irin wannan farin ba fatansa kamar jini zai fita wasu akwai jajayen na akwai wanda ba sa iya wanka da soso mun rayu da su a madina mutum bai isa wanka da soso ba sai dai kawai ya goga sabulu mai ruwa ruwan nan a jikinsa in ya ce zai wanka da soso to fatansa za ta tsage amma mu kuma kaga kai ta gurzawa kai ta gurza <laughs> fatar ka ta da karfi <laughs> dattin ma kila bai zai gaba fita ba sai dai ka kura haka kawai to haka Allah ta'ala ya tsara halittansa siru fil ardi fo fanzuru kaifa yabda Allah khalaqa thumma in kai yawon duniya zaka ga abubuwan mamaki daban-daban kowane irin mutane da su kuma da ka gani zaka ce wannan dan kasa kaza ne wannan dan kasa kaza ne ko balarabe ko ba balarabe ba kowa irin kalan kasan daban in da kasar ɗaya ne ma tarebe sai kaga zaka iya bambancewa Pakistan da Afghanistan sai kaga akwai bambanci Indonesia da Malaysia wadda ka dongwala akan takarda wannan ma yasa dungula to za a gane akwai bambancin wannan zane in ba Allah ta'ala ba wa isa wannan yanzu mutanen duniyar nan biliyan nawa ne da za a ce kowa zanen yatsansa cikin tafin yatsansa kala daban ne bai kama da na wani ba ko duk mutanen duniya nan za su haɗu su zo su dungula za a bambance na wannan da wannan wanda suke da wannan ilimi haka ubangiji ta'ala ya shimfiɗa ayoyi ga ɗan adam abin da ya rage masa shine yayi amfani da wannan ya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi yasa kata da ya ce. man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa wa luyyina mafasiluhu lil ibada wanda ya tunani akan halittan kansa kawai to zai gane fa cewa lalle an halicce shi an tausasa gabansa domin ya bauta Allah subhanahu wataala zaka iya ruku'u kai sujjada ka dago kai tafiya ka zauna ka kwanta duk yanda kake so zaka murda gabanka to amma ka sune saboda ka bautawa Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce wa fi sama'i rizqukum ubangiji ta ya ce a sama akwai arzikinku wa ma tu'aduna da abun da aka alƙawarta muku na lada ko na ukuba wato a sama Allah ta'ala yake saukar da arziki ya saukar da ruwan sama a samu tsirrai a samu amfanin gona a saukar da ruwan a amfani da ruwan shi kan kansa Allah ta'ala ya saukar da karfe da zinari da azurfa a cikin ruwa duk wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wataala wato kowane arziki sababinsa daga sama ne abin da ya zubo daga sama ne ya haifar da shi to ubangiji ta'ala yana saukar da arziki daga sama kuma arzikin mutane shi ya halicce su kuma yake azirtar da su wannan kawai ya isa kuma in Allah bai saukar da arzikin babba wanda ya isa ya samu arziki mutum bai isa ya arziki a duniya ba sai Allah ta'ala ya saukar masa da arzikin yayi shi mai arziki sannan haka nan wa ma tu'adun da abun da ake muku alkawari na kyakkyawan sakamako shi ma a sama ne ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u wato idan kai kyakkyawan aiki tashi sama yake yi a can za a je a bada ladan sai a je maka ladan a sama kinan rayuwar duniya da ta lahira duk ana shirya ta a sama ne ubangiji ta ala shine mai wannan aiki in aikin ka mai kyau ne zai tashi sama ya je a buɗe masa kofar sama ya samu shiga in mummuna aiki ne kuma ba inda zai je idan ya tafi sama ma bai samu kofar da zai wuce ba to wannan aya ce ta ubangiji ta'ala sannan Allah ta'ala ce fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai in ji Allah ta'ala innahu la haqqun tabbas wannan bayanin da ake muku gaskiya ne bayanin da ake na tashin alkiyama da hisabin da za a yi da kuma saukar da arziki daga sama ubangiji ta ya ce wannan gaskiya ne mislama annakum tantiqun kamar ma yadda kuke yin magana wato ba abun da za a yi kokontonsa ba ne kamar yadda in kana magana baka kokuntun kana magana to haka nan waɗannan abubuwan da su faru kada ka yi kokuntunsu wato larabawa ne suke misali da wannan idan ka gaya mutum magana sai tambaye ke ce ah, daga sai kake sai ce kamar yadda kake magana nan wato kamar yadda in kana magana za ka yi shakkan kana magana ne kaga wannan yaƙini ne to haka nan kar ka yi shakkan wannan labarin da na baka to shi yasa ubangiji ta ala amfani da irin wannan uslubi yace wannan al'amarin da ake ba ku labarinsa na a cikin alkur'ani na kissoshi da tashin alkiyama da kuma saukar da arziki ubangiji ta ya rantse da sammai da ƙasa yace tabbas al'amarin haka yake idan za ka yi kokontonsa to in kana magana za ka yi shakkan cewa kana magana kaga in dai mutum yana cikin hayyacinsa bayan da za a yana magana kuma ya ce yana kokonton yana magana so ubangiji ta'ala sai ya ce hal ataka hadithu zaifi ibrahim هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سبيل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبنجي تعالى bayan ya آيوين mana ayoyinsa da ya waɗanda suke wajarta mutum ya yi imani ya sallama sai ba mu kissan annabi ibrahim da baƙinsa saboda wa'azuzzukan da suke ciki ubangiji ta'ala ce hal taka hadisu baifi ibrahim al-mukramin shin labarin baƙin annabi ibrahim abun darajawa ya zo maka akwai wanda ya taɓa baka wannan labarin babu sai ubangiji su bani wata ala masanin gaibu masanin abun da ya wuce da abun da yake faruwa da abun da zai faru nan gaba ubangiji ta'ala ya buɗe wannan kisan da wannan da wannan kalman saboda ya karkato da hankulan masu sauraro su saurari kisa ka taɓa jin labarin kisan annabi ibrahim ya ya ƙare da baƙinsa lokacin da mala'iku suka kawo masa ziyara ya suka ƙare kaga sai ka mai da hankalinka don ka ji Allah ta'ala ce izdaqalu alaihi faqalu salama yayin da suka shiga wajen annabi ibrahim su waɗannan baƙin faƙalu salaman sai suka ce muna yi maka sallama assalamu alaikum ƙala salamun sai ya ce wa alaikum sala ya amsa sallama ɗin sannan sai ya ce ƙaumin munkarun amma fa ban gane ku ba saboda mala'ikun sun zo da siffa irin ta matasa kyawawan matasa ba su zo da siffan mala'iku ba mala'ika yana da daman ya siffantu da irin siffan da ya ga dama kaman aljani to sai suka zo a siffan samari matasa wasu kyawawan matasa shi bai taba ganin su ba suka masa sallama ya amsa musu sallama ya ce amma fa ban gane su wane ne ku ba idan ba ya zo wurin kai maka sallama kai kuma sai ka amsa masa yin sallama wajibi ne haƙƙin musulmi ne akan musulmi wannan shine abu na farko da za mu koya a wannan kisa kar ka je ka shiga wurin mutum kawai babu sallama a assalamu alaikum manzo Allah sai tuma kai koyar in ya amsa maka sai ka ce in shigo sai ka shiga in bai amsa ba assalamu alaikum kai na biyu shiru assalamu alaikum kai na uku shiru to ka juya kawai haka abu musal ash'ari ya rawaito mana hadisi yace al-istizanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji neman izini sau uku ake yi in an baka izini ka shiga in ba baka ba ka koma kawai kila baya son ma yi magana ne yana cikin wani hali saboda haka sai ka juya idan aka yi maka sallama kai kuma wajibi ne ka amsa ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa irin ta addinin musulunci to ku mai da wannan gaisuwan irinta ka ce assalamu alaikum kai ma ko wa alaikum salam ko ka ƙara ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu to sai suka masa sallama shi ma ya musu sannan sai ya ce ƙaumin munkarun ban fa gane su wane ne ku ba faraga ila ahlihi faja a bi ijilin saminin shikenan daga nan bai tsaya hira ba karka zo bako daga zuwansa ka fitine shi da hira a akwai abin da ya kamata ka masa annabi ibrahim sai ya koma ya tafi wajen iyalensa faja a bi ijilin saminin ya zo da ɗan maraƙi mai ƙiba a gashe shikenan sai je kawo bakonsa abinci shi yasa a cikin suratu hud ubangiji ta ce fama labisa an a bi ijlin hanif bai zauna ba bai yi wata wata ba sai juya wajen iyalinsa ya je ya je dauko wani dan maraki gasheshe ya kawo musu bismillah idan kai bako kafin ka zauna ka dame shi da labarai ka kawo masa abinci da abun sha watakila yunwa yake ji ba zai iya sauraron wannan hiran taka ba ko yana baka amsa dai yana da wata damuwa haka hankalinsa yana kan abinci saboda haka sai ka shiga gidanka gwargwadon abun da Allah ya sauƙaƙe maka ka fito da shi shi yasa mutum mai karamci ai in yayi baki bai ci ta zama ba za ka ga ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai ya kawo bakon nan abinci aƙalla yin abincin bai nuna ba ka kawo masa ruwan sha ya fara da shi sannan ka je ka nemo abinci ka kawo masa kuma ka nuna masa banɗaki eh in kana son taɓa ruwa ga wurin taɓa ruwa don wani ya zo a matsayi kuma kunya yake ji kai kana ta damunsa da hira shi kuma hankalinsa yana tashi ina jin fitsari ko ba haya to ka nuna masa banɗaki in yana da bukata ya je ya biya bukatansa sannan ya zo a zauna in ya ga dama duk hiran da za a yi a ci abinci a hira to annabi ibrahim ya iya tarban baki saboda haka maza maza ya tafi wajen iyalensa shikenan ya zo musu da abinci da gaggawa kuma abun mamaki bayan ya je da gaggawa taho da abincin bai ce in kawo muku abinci ba ne to haka ya kamata kai ma ka da bakonka kada ka zo ka ce ina gajiya lafiya watakila baka ci abinci ba bari in je in kawo maka abinci in ba fulata ne sai ce a ka bari kawai kaga ka cuce shi sai ta fama da yunwa shi bare iya cewa a je a kawo to ba za ka ne ba za ka tambayi ko ka ce wai kana jin yunwa ne in kawo maka abinci ko ko bari in je in kawo kai baka ka karimi ba kenan wannan ba karanci bane kawai ka je ka dauko abin da Allah ya sauƙaƙe maka Allah bai zai tsora maka abin da ba za ka iya ba ka je ka kawo abinci in bai ci ba ma ai kai kan ka sauƙe wajibinka kuma ko da baya jin yunwa hidiman da ka masa na zai ji daɗi kuma zai je ba da labarin cewa kai mutumin kirki ne kuma yin hakan yana daga cikin cikan imanin mutum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya daraja bakonsa to ga annabi Ibrahim ya koya maka yadda ake daraja bako maza maza ka masa abinci kuma karka tambaye shi ka ce in ka maka abinci ne wannan idan kyautan rowa kake son kai sannan ubangiji ta'ala yace, ce faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun sai ya kusanto musu da abincin shi ma wannan wani ladabi ne na tarban bako idan ka ka abincin ka zo ka ajiye abincin a gabansa ba wai ka je ka ajiye a gabanka ka ce matso mu ci mana bismillah ka matso mana sai ya ji kunya ƙarshen ta ka ci abincin ka kai kaɗai ko kuma in zai cin ma dai yana ɗan ɗari ɗari to sai ka matso masa da abinci kusa da shi shikenan kuna ci sai kai ka matso ku ci wannan shine ka karrama shi yasa annabi ibrahim fa qarrabahu ilaihim sai ya kusanto da abincin zuwa gare su ka duba saniya fa gaba ɗaya je yanka kawai aka gasa ta mala'ikun su nawa ne su uku ne kawai jibril da mika'ilu da israfil a wata ruwan an ce akwai ƙarin mutum ɗaya abin da mala'ika guda ɗaya su hudu ne kawai amma je yanka saniya yasa aka gasa ta aka kawo kawai a ci abinci sai an rage haka ake son bako abin nan tarban bako sannan sahabbai idan abincin ɗan kaɗan ne mutum sai ya kashe fitila in ya kashe fitila ya ce bismillah mu ci sai kamar yana ci kai kana ta ci kana ta ci har ka koshi shi bai damu ba ko bai ci ba kaga wannan shi ma wani karamci ne saboda kila in ɗan kaɗan ne kuma akwai haske in ya ga ya ɗan ci haka kai ma kana ci sai ya ji kunya sai ya abu nan ko ya ga kai shi yana ci kai baka ci sai ya ji kunya sannan yana daga cikin karamta bako ko karrama bako shine ka ci abinci da shi baƙonka ne abokinka ya zo daga wani gari ko wani muhimmin mutum sai ka zo ka ci abincin da shi kila in shi kadai ne zai ji kunyan cin abincin da yawa amma in kuna hira kana ɗan ci ko kaɗan kaɗan kake shi shi zai dinga ci da yawa har a tashi da abinci sai a kasa gane wane ne ya cinye abincin amma in ka bashi shi kaɗai kila nan ma ya ji kunya musamman idan ba fulatani ne faƙarrabahu ilaihim ƙala ala ta'kulun da ya matso musu da abincin sai ga ba sa cin abincin abun sai ba shi mamaki sai ya ce ala ta'kulun ku ci mana shine fassara wannan aya ala ta'kulun ku ci mana don wannan wani usulubi ne na balaga a larabci ana ce masa al'arzu ko at-talattuf wato ka ba da umarni da ɗan taushi-taushi mutum ya fahimci lalle kana son yi wannan abu to shi yasa in ka fassara wannan ayan a yadda kai ka iya larabci ala ta'kulun baka san balaga ba za ka fasara ta yadda ba haka ake nufi ba alata kulun ba za ku ci ba to kace bakonka ba za ka ci ba sai ce ba zan ci ba kaga bai bada ma'ana ba eh haka haka zahiri larabcin zai nuna amma akwai balaga a ciki ne alata kulun ku ci mana ka ci mana bawan Allah ka ci mana kaga lallabin sa kake yi ci shikenan dai sai ya fahimci cewa lalle kana son sa da wannan abincin shikenan sai zo ya ci to haka annabi Ibrahim yayi irin wannan uslubi ku ci mana fa aujasa minhum khifatan to fa mala'ikun nan babu dama su ci abinci don mala'iku ba sa cin abinci ba sa cin abinci ba sa shan abun sha ba sa aure ba sa fitsari ba sa baya abincinsu kawai shine tasbihi subhanallah subhanallah shine abincinsu ya ake su ƙara yawa suna ƙara yawa da kun eh, in Allah ya ce kasance sai su kasance ba wai haihuwa suke ba ba sa aure su haihu amma kuma su suka fi yawa a cikin halittan Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika ku ba wanda ya san rundunar mala'iku yawan su sai Allah subhanahu wataala manzala sa sama da aka yi abun nan mi'raj da shi aka hau sama da shi an wuce baitul ma'mur da shi mala'ika jibril ya ce masa kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga su fita in sun shiga ba za su dawo ba gobe ma wasu ne kuma har duniya ta tashi tun farkonta kaga ba san adadin me adadin yawan mala'iku ba to shikenan mala'ikun nan ba za su iya cin wannan abincin ba saboda haka da ba su ci ba fa aujasa samin fatan annabi ibrahim sai ya ji tsoronsu a zuciyansa sai ji ya tsorita kuma don ɗayan biyu dai tunda suka suka ki su ci abincin nan in ma su zama mugayen baƙi don al'adar larabawa idan suka yi bako bai ci abinci ba to suna tsoronsa ko dai wani ta'addanci ya zo yi ko sun zo da wata matsala ne ko kuma su zama ba mutane ba ne domin mutum kan yana cin abinci kowanne abun tsoro ne kuma ga sun zo wani a siffan mutane sun zo masa a siffan mutane kenan da suka fahimci ya tsorita ƙalula ta takhaf sai suka ce karka ji tsoro karka ji tsoro eh ba abun tsoro ne mu wa basharuhu bi gulamin alim sai suka masa albishir da yaro wato wanda yake mai ilimi a cikin suratu hud nan an dan yanke kisan kaɗan a lokacin da suka fahimci ya ji tsoro ubangiji ta'ala ya ce Ƙalu la inna ursilna ila qaumi lut ya suka ce masa kar ka ji tsoro annabi ibrahim mu mala'iku ne an aiko mu zuwa ga mutanen annabi lutu za mu je mu halakar da su saboda haka mu ba mutane ba ne to kaga nan zai samu tsuwa. mala'ika baya cin abinci ya riga san mala'ika ba zai ci abinci ba shikenan sai suka yi amfani da wannan to shikenan da suka gaya masa haka wa basharuhu bin gulamin alim sai suka masa albishir cewa dai samu wani yaro yaron kuma mai ilimi wato shine annabi ishaq kuma ma annabin Allah kuma annabi ibrahim ya tsufa matarsa ma ta tsufa yasa a cikin suratu hud ubangi ta'ala ya ce wamra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub lokacin da ake wannan tattaunawan to annabi abun nan matar annabi ibrahim saratu tana kusa da su tana ji tana ji me suke faɗa tana wani ɓangare a gidan shikenan da ta ji wannan magana za a je a halakar da mutane annabi lutu sai ta yi dariya da ta yi dariya sai aka mata albishir cewa za ta haifi annabi ishaqa sannan ba annabi ishaqa kuma za a samu yaqub wato annabi yaqub annabi ishaqan shi zai haifi annabi yaqub din annabi ishaqa shine dan annabi ibrahim annabi yaqub kuma dan annabi ishaqa saboda haka annabi ishaq shine baban annabi yaqub annabi yaqub kuma jikan annabi ibrahim sannan bayan nan kuma annabi annabi yaqub ya haifi annabi yusuf saboda haka annabi yusuf dan annabi ne jika annabi tattaba kunnen annabi shi yasa shi ya samu wannan falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja saboda wannan dangantaka da yake da shi ta annabawa gaba ɗaya to a nan ubangiji ta'ala ya ce sai ya masu albishir ya masu albishir da wato wannan yaron da za a samu shine annabi haka kuma wannan yaron zai zama mai ilimi kai zai zama annabin Allah amma wannan saratu da ta ji wannan labarin na cewa za a halakar da mutane annabi ta yi farin ciki saboda ɓarnan da suke yi mutane ne masu shirka ko masu neman maza to sai fa dhahika sai yi dariya haka wasu ka fassara wannan aya mafi yau malami wasu kuma kamar abdullahi bin abbas yace fa dhahikat ma'anansa fa hadat sai tayi haila wato ta riga ta tsufa ta kai shekara casa'in da tara kaga haila ya dauke mata ba ta jinin al'ada amma da aka ba da wannan labarin kawai sai al'adan ta zo to alama za ta yi ciki ne sai aka mata albishir cewa wannan alama ne cewa za ta haifi ɗa za ta haifi annabi ishaq alaihi salatu wassalam سي ubangiji ta'ala ya فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وبنجي تعالى فأقبلت امرأته في صرة da ta ji labarin za a bata ɗa cewa za ta yi ciki ta haihu sai matar ta fiskanto fi sarratin a cikin ƙara tana ƙara wannan wani irin al'amari ne a ce bayan ta tsufa ta haihu fasakkar haha sai ta mari fiskanta saboda mai saboda mamakin wannan abu wai mata al'adansu ne idan suka ji wani abun mamaki sai su mari fiskansu kaga al'amarin mata akwai abun mamaki shi kansa kenan ai masifa ne ake marin fiska ko <laughs> to su da masifa da farin ciki da abun mamaki duk za a iya marin fiska saboda haka sai ta mari fiskanta saboda mamakin wannan labarin ya za a yi ta haifu waƙala sai ta ce ajuzun aqim ni fa tsofuwa ce kuma bakarariya ba na haihuwa ban taba haihuwa ba kuma na kai shekara nawa shekara casa'in da tara ya za a yi shekara casa'in ta haihu tsofuwa shikenan sai ta dinga mamakin wannan abu malamai tafsiri suka ce lokacin da aka yi wannan albishir din tana wani bangare ne daga cikin bangaren gidanta shi shikenan sai ta zo tana ta kara tana ta neman a bata wannan labari ta mari fiskanta kamar yadda a al'ada suke marin fiskansu idan suka ga wani abun mamaki a cikin suratu hud ubangiji subhanahu wataala ya ce qadad ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shaykha inna haza la shay'un ajib sai ta ce na shiga uku ka san mata za ki samu ɗa za ki haihu sai ta ce na shiga uku yanzu na haihu alhalin ina tsohuwa kuma mijina shi ma yana tsoho lalle wannan akwai abun mamaki ko shaka babu abin mamaki ne tana shekara casa'in da tara mijinta kuma yana ɗan shekara ɗari da ashirin amma kuma za su yi ciki su kuma ba su taɓa haihuwa ba saboda haka ta ce yaya haka zai kasance amma hukunci ne na ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce sai Allah ta'ala ce kalu kadhalika qala rabbuki sai mala'iku suka ce haka nan dai ubangiji ta'ala ya faɗa yace mana ko mu zo mu isar da wannan sako lalle zaki ciki ki haihu duk da yawan shekarun naki kuma innahu huwal hakimul alim Allah ta'ala shine mai hikima mai sanya kowane abu a yanda ya dace sannan kuma Al'alimu shine masani ya san zaki haihu kuma ya faɗa mana zaki haihu wannan kuma wata ni'ima ne ubangiji ta alayin musu ka san sun kai wannan shekarun sun ɗebe tamanin cewa za su haihu kan a ce dai mace ta kai shekara casa'in da tara ta yi ciki za ta ɗebe tamanin wannan hailanta ma ya ɗauke to shikenan dama alaman wanda za ta yi ciki ta zama tana haila shi yasa da ta ji wannan labarin fa sai al'adan ta yazo alaman za ta yi ciki kenan to ubangiji subhanahu wataala yace mala'iku sai suka ce Allah ya riga ya hukuncin sa kuma shi mai hikima ne wannan maganan ta riga ta ƙare sai Allah ta'ala ya ce Qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan مسومة عند ربك للمسرفين Ubangiji ta'ala ce ƙala sai annabi Ibrahim ya yi musu magana tunda sun ce su mala'iku ne sai ce fama ayyuhal mursalun menene labarinku menene sha'aninku me kuka zo da shi ya ku yan aike wato yan aiken Allah subhanahu wataala su ne mala'iku me kuka zo da shi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujurmai fasikai masu fasadi a bayan ƙasa su ne mutanen annabi ludu ga shirka kuma ga luwaɗi suna neman maza yan uwansu to sai ubangiji ta'ala ya ce kuma suka ce ni nursila alaihim hijaratan min din don mu je mu aika musu duwatsu na taƙo wanda aka gasa da wuta wato mu je mu kifar da ƙasar sannan kuma a bi su da ruwan duwatsu sannan musawwamatan inda rabbika lil musrifin su waɗannan duwatsun abun yi wa alama a wajen ubangijin kalil musrifin ga waɗanda suke masu barna masu ɓarna su ne ainihin waɗannan mutane wato duwatsun kowanne an rubuta sunan wanda zai kashe a jikinsa bayan an kife ƙasan kamar yadda za mu yi bayani an biyo su kuma da ruwan da ruwan duwatsu kuma dutsen kowa da nasa kuma an masa alama kuma ba zai faɗi ba sai akan ɗan uwansa wato mutuminsa wanda aka ce ya je ya kashe shikenan da mala'iku suka gama wannan bayanin wannan tattaunawa da annabi ibrahim alayhi salatu sai suka sallame shi shikenan sai suka kama hanyar sadum za su je wajen annabi ludu alayhi salatu su je kuma su halakar da al'ummarsa sai allah ta'ala ya ce فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وبنجي تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين sai muka fitar daga wannan ta sadum duk wanda ya kasance mumini a wannan alkariyan sai muka fidda shi za mu halakar da alkariyan gaba ɗayanta fama wajanna fiha ghaira baitin minal muslimin ba mu samu ba sai gida kwaya ɗaya na musulmi shine gidan annabi lutu ibnu kathir cewa annabi Ludu shi kadai ne musulmi a wannan wurin duk da'awan da ya ba wanda ya amsa masa tawaye suka dinga masa suka dinga masa tawaye sai ya zama babu wanda zai tsira sai annabi Ludu shi kadai ne musulmi sai dai wasu daga cikin iyalansa da ba su ha'ince shi ba a tsiratar da su amma banda matarsa wasu malayan kuwa suka ce shi kaɗai ne musulmi sai ‘ya'yansa mata guda biyu wanda suka musulunta tare da shi wato sun zama su uku ne kawai kenan to haka wasu annabawan su yi ta da'awar su yi ta da'awar amma ba za a amsa ba amma su sun sauke wajibinsu wato yadda wannan kissan take shi ne da suka tashi suka bar annabi ibrahim wasalam sun zo wannan garin sadum da suka zo sai suka je suka samu annabi ludu a gonarsa yana shayar da gonarsa sai suka je suka same suka ce da su sauka su baki ne suna son su sauka a wurinsa su zama bakinsa a wata riwayan suna yawo a garin sai suka haɗu da wata yarinya yar annabi lutu sai suka ce akwai masauki a garin nan sai ta ce ku jira ina zuwa sai ta je ta samu babanta ta ce ga wasu matasa kyawawan matasa ban taba ganin kyakkyawan mutane irin su ba sun zo garin nan kuma ni wallahi na tsorita saboda mutanen garin nan za su musu ta'addanci ma'ana za su ce za su yi fasadi da su shikenan sai annabi lutu sai ya ce to yanzu wajibi ne mu sauke su saboda in ba mu sauke su ba ma za su je su shiga cikin wa'annan mutanen su yi lalata da su shikenan mutanen sai suka taho wajen annabi lutu alayhi salatu wasalam yana gonarsa da suka same shi a gonarsa hankalinsa ya tashi kwarai da gaske kuma ya shiga kunci saboda wa'annan mutanen bai san ya za a kwashe da su ba ga baki sun zo kuma annabawa da karrama baki da girmama su kuma daga ganin su akwai alaman kirki a tare da su matasa ne kuma shikenan sai hankalin sai tashi da hankalin sai tashi sai ce haza yawmun asib wannan rana ce ta bala'i wannan akwai bala'i a wannan ranar ya zan yi da waɗannan mutane a zuciyan sai ce da ya kamata su bar wannan gari ne su je su sauka a wani to amma bai zai iya gaya musu ba shikenan sai kama hanya da su yana shigowa garin sadum da su wannan gari to sai dinga musu hannunka mai sanda saboda baya son su sauka a wurinsa don bai san yadda zai yi ba domin duk lokacin da annabi lutsu ya baki to matarsa tana zuwa ta yi munafurci ta je ta gaya musu sai su zo su ce za su afka bakin su yi luwaɗi da su shi na wani abu ya ɗaga masa hankali to a hanya ana tafiya sai ke musu juruwaye mai kaman wanka wato hannunka mai sanda shike nan ana tafiya mala'ika jibril da mika'ilu da israfi sai na ce musu hmm, wallahi wa'annan mutane mutane gari na mutane banza ne mutane banza ne wallahi sai ya shu shike na aka ci gaba da tafiya sai ya sake tsawa ya ce ni ban taba ganin mutanen ban irin mutanen garin nan ba wallahi ba mutanen kirki ba ne abun da shi yake so wannan abu ya shige su su ce to mun fasa ba mu sauka nan ba to amma ba su fasa ba sai ya sake tsawa ya ce kai mutanen banza mutanen garin nan ba kusan halin mutanen garin nan shikenan ba su ce masa komai ba aka sake yin gaba aka sake tsayawa na hudu shikenan sai nan ma ya sake cewa mutanen garin nan ba su da kirki ne wallahi mutanen banza ne mutane masu barna shikenan mala'ika jibril sai wayo ya kalli mika'ilu dama an ba su sako aka ce su zo su halakar da wannan gari na sadum amma kas su halakar da garin sai annabin wannan garin ya ba da shaida sau hudu cewa su mutanen banza ne kafin halakar da su kuma ya bayar ɗaya bayan ɗaya suna kirgawa shikenan yanzu kan shaida ta cika mai rage saura a halakar da su shikenan suka tafi annabi annabi bayan da ya iya dole ya sauke su ya je ya sauke su a gidansa matarsa munafuka tana ganin sun zo ta zagaya ta je ta gaya wa mutane nan masu barna ai annabi lutu yayi baki kuma matasa kyawawa ban taba ganin kyawawa matasa irin su ba saboda haka ku taho kawai ku zo ku yi aiki shikenan suka zo wa qaumuhu yuhra'un suna gaggawa suka zo su ya tashi an ba su labari shikenan da suka zo sai suke neman su shiga gidan annabi lutu alaihi salatu wassalam su dole sai an basu sun shiga sun je sun farma wa'annan matasa ba su san Bala da su je su tarar ba yana cewa ku koma ku koma kar ku zo ku kunyata ni a cikin bakina ga nan mata ku je ku aura mana ga mata a cikin garin nan ku je ku aura kar ku kunyata ni a cikin a cikin bakina za ku shigar da ni wani hali amma mutane nan da taurin kai ba su yadda da wannan ba shikenan sai suka ce ai ka riga ka sani mu ba mu bukatan mata kuma ka san su waye muke bukata ka san manufar mu wato luwadi kawai suke su su yi lalata da maza annabi ludu hankalinsa ya tashi yana ta wannan bayanin yana ta wa'azi yana ta gargadi ku bari ku bari su kuma suna ta tsoritar da shi in baka bar mun shiga ba sai mun halaka ka sai mun maka kaza yayi ta wa'azi ba su gane ba yace alaysa minkum rajulun rashid yanzu bara a samu ko mutum ɗaya shirya a cikin ku ba ya gamsar da sauran ko mutum ɗaya ba zai gane ba suka ƙi su yadda annabi ludu ya ce wallahi ya ce ina ma da a ce ina da ƙarfi Allah ba ni ƙarfi wallahi sai na fatattake ku gaba ku ina ma ina da wasu jama'a ƴan uwana wanda zan tare zuwa gare su su taimake ni yanzu in tarwatsa ku to annabi Luɗu ba da shi bare je gayyato jama'a a zo a kori wa'annan mutane mutanen kuwa sun zo sun kewaye gidansa suna bakin ƙofa. to a lokacin da abun ya kai inda ya kai sai mala'iku sai suka fahimci cewa lalle annabi lutu ya tsorita ya shiga wani hali sai suka ce masa karka ji tsoro mu ba mutane ba ne mala'iku ne mu ko mun zo mu halakar da wa'in mutane karka ji tsoro ana cikin haka mutanen nan suna tura kofa annabi lutu yana turawa suna turawa sai sun shiga annabi lutu yana turawa kawai sai suka haura ta katanga kawai suka dinga jira cikin gidan sai mala'ika jibrilu sai ya ce masa ya ce lutsu ka buɗe kofar gidan kawai su shigo ma gaba ɗaya kenan sai aka buɗe musu kofa suka shigo kaf gaba ɗayansu akan da su yi barna suna zuwa kawai mala'ika jibril sai ya tashi sai ya kada fuffukensa gaba ɗayan mammare su da fuffukensa kowa sai da ya mare shi kuma duk gaba ɗayan su da suka makance sai suka makance kowa kawai sai idon sai ya rufe shikenan kowa yanzu baya gani ma ballantana ya san ina zai je sai suka imauce kawai suna ta tafiya suna faduwa kowa yana komawa inda ya fito bai ma san inda zai koma din ba wannan azaban somin tabi ne aka musu shikenan daga nan sai aka kubuta da daga sharrin so na wannan lokacin malaka jibrilu ya buge su da fuffukensa duk gaba ɗaya sun makance da aka yi haka sai ubangiji subhanahu wataala ya ce mala'iku sai suka ce ku tafi cikin dire ka ɗebi iyalinka ku tafi cikin dire za mu halakar da wa'annan mutanen da asuba kuma idan kuka kama hanya kar ku waiwaya ku kama tafiya kawai ka ɗebi iyalanka gaba ɗaya ka fita daga garin alƙaryan sadu za mu halakar da su kuma kada mutum ɗaya waiwaya a cikin ku doka ne kuma ya ce fa inna mau'idahum sub da asuba ne za a halakar da su haka mala'iku suka gaya wa annabi lutu alayhi salatu wasalam to shi annabi lutu sai ya ga cewa asuba din ma fata nisa ya ce a halakar da su yanzu yanzu mana me zai hana yanzu azaban nan ta sauka a kansu sai mala'ikun sai suka ce masa alaysa subhu bi qarib asuba din ba kusa take ba dare ya riga mai rage asuba ne kawai za ta zo kai tafiyar ka kawai annabi lutu ya ɗebi iyalansa har da wannan munafukar matan tasa sai suka kama hanya an ce kasu waiwaya kawai ita sai ta waiwaya da ta ji wani ƙara kawai sai ta waiwayo shikenan tana waiwayowa ubangiji ta ala kuma ta dutse daga sama ya halakar da ita ita kan tun kafin a kifar da alƙariyar ma ta halaka kawai shikenan ita ta samu rabonta saboda munafurcin da ta yi wa annabi ludu alaihi salatu wasalam to da aka gama wannan annabi ludu ya shi da iyalinsa guda biyu wato ‘ya'yansa guda biyu suka fita suka bar garin Shi nan ubangiji ta sai ya umarci mala'ika jibrilu ya cicciɓi wannan alƙarya mala'ika jibrilu shi kaɗai ne ya cicciɓi alƙaryan wato mikalu da israfilu ‘yan rakiya ne su sun rika shi ne da aka zo kawai sai suka kauce sai ya ciccibi wannan alƙariyar na sadun tun daga ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ba wai iya gidajensu sa daga ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ya ɗebi wannan alƙariyar ya ɗaga ta sama sai da mala'iku suka ji kukan kajinsu ko kuma in ce maka sharan kajinsu da kuma haushin ainihin karnukansu sannan su ko suka ji tasbihin mala'iku a sama sannan sai aka wantsalar da wannan alƙarya ɗin aka taho da ita taka-taka aka zo aka kifar da su sannan kuma aka bi su da wa'annan duwatsun wanda suke an ƙona su da wuta wato wasu da aka kifa alƙariyan suna cikin ƙasa ba su ƙarisa ƙarisa ba wannan dutsen ne kowa akwai sunansa a jiki wanda bai ƙarisa ba shi dai je huda ƙasan ya je huda shi ya halaka shi to da haka ne ubangiji ta'ala ya halakar da wato ainihin waɗannan mutane shi yasa Allah ta'ala ce da al'amarin mu yazo ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin manzur sai muka sanya sama alƙaryan ya zama ƙasa sannan kuma muka bi su da ruwan duwatsu duwatsun ma ruwansu aka yi saboda zubowa suka dinga yi kawai kuma duwatsun wanda aka ƙona su da wuta sannan kuma masu bibiyan juna haka aka halakar da wato waɗannan mutanen na ainihin alƙaryan annabi wato lutu ita ce alƙaryan sadum shikenan an gama da su kuma sun zama tarihi sai ubangi ta ya ce wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azab al'alim mun bar aya a wannan alƙaryan lillazina yakhafuna al'azab Ali ga waɗanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi duk mai tsoron azaba mai raɗaɗi to mutanen annabi luɗu sun ishe shi aya yadda aka kifar da su aka gama da su babu wanda ya yi imani ko ɗaya daga cikinsu haka Allah ta'ala ya gama da su wasu malamai sun ce adadinsu ya kai mutum dubu ɗari shida wannan gari mutum dubu ɗari shida haka nan aka yamutsa su aka halakar da su wannan kisan ubangiji ta'ala ya ba da labarin ta don ta zamewa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi shi yasa a cikin suratu hud yace wa ma hiya wa ma hiya min bi ba'i wannan alƙaryan ba ta nesa daga azzalumai ƙureshawa waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alƙaryan tana nan tsakanin Isra'ila da Jordan kuma wannan kogin ana ce masa Bahrul Mayyit wato macaccen kogi ba abun da yake rayuwa a cikinsa kifi ma bai isa rayuwa mutum bai isa ya nitsar da kansa ba to saboda haka tsakanin kuma makka da jordan babu nisa domin jordan tana iyaka da saudiya kuma tsakaninta da tabuka tabuka tana cikin saudiya daga tabuka awa biyu zaka iya shiga kasar jordan in kai awa biyar zaka iya zuwa wannan alƙarya din wato wannan garin inda aka halakar da mutanen annabi lutu ita ce sadun kuma yana nan kogin ana nan ana ziyartansa wannan ba karamin wa'azi ba ne duk wani mai taurin kai to ya koma wannan kissan ya je ya ga wannan kogin insha Allahu in mai wa'azantuwa ne zai wa'azantu in mai tsoron azabar Allah ne zai dawo ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أبنجي تعالى ساكي ميمي تامان قصة النبي موسى عليه الصلاة والسلام ده فرعون أتقعيتي يتي وفي موسى أدنغني ده النبي موسى إذ أرسلناه كأمبتلوكة نمك أيكوشي إلى فرعون إذ واغ فرعون بسلطان مبين da hujja wanda take mabayyaniya fir'auna nan sunan lakabi ne na sarauta duk mai sarauta a misira a lokacin ana ce masa fir'auna kamar yadda na rum ake ce masa wato kisira na faris kuma ake ce masa kaisar to wannan fir'auna sunansa ramsis shi yasa a yanzu inda gawarsa take ramsis ake cewa wannan wurin ma gaba daya wannan shine sunansa shi yasa idan kana neman fir'auna ko intanet ka shiga za ka ga fir'aunoni sun maka yawa to ka nemi ramsis kawai to shi ka duba tarihin ramses to shine tarihin fir'aunan annabi musa alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wataala yace mun aiko annabi musa izuwa ga fir'auna da hujja wanda take mabayyaniya dalilai daban-daban kamar yadda muka ba da kisan kuma ba za mu maimaita ta ba shekaran jiya wacce muka bada kisan wato an aiko shi da ayoyi daban-daban ga hannu sa zai yi fari ga macijiya wanda take haɗe wato ainihin macizai sannan kuma ga fari da aka tsoro musu da jini da kwaɗi da fari da Allah ya jarabe su da su da ainihin wato bala'o'i daban-daban domin su yi imani amma duk da haka fatawalla bi rukunihi fir'auna sai ya juya wato ainihin da rundunansa ya je ya samu rundunansa suka yi tawaye wa da sahirun aw ya yace annabi Musa imma ya zama matsafi ko kuma ya zama mai taɓin kai amma bai yadda cewa shi annabin Allah ne. haka nan dukkan wa'inda suka yi wa Allah ta'ala tawaye suke yi wa annabawa wannan shirin su ce musu masu sihiri ko masu taɗin kai ko wa'inda suke bokaye ko kuma su ce mawaka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa sai muka riƙi wato muka kama fir'auna wa junudahu da rundunansa muka ɗanɗana masa azaba muka dulmuyar da shi a cikin kogi fanabaznahum muka je muka jefa su fil yammi a cikin kogi wa huwa mulim alhali yana abun zargi ubangiji ta'ala yace annabi Musa ya je ya fita daga garin ya fita shi da jama'arsa kogi ya tsage kogin maliya suka shiga wannan kogin suka wuce fir'auna kuma ya zo da jama'arsa shi kuma ya shiga sanda ya shiga tsakiyar kogin ubangiji subhanahu wataala ya umarci kogin ya sake hadewa wanda da kuma ya bude hanyoyi annabi Musa da jama'arsa sun shige shikenan kogi ya sake hadewa wato ya hadewa ya haɗe fir'auna da shi da jama'arsa kamar yadda muka yi bayanin karatun dalla-dalla a tafsirin da ya gabata kwanan nan sai ubangiji ta ala yace وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم هكذا أبنجي تعالى وفي عاد هكذا أكوي آيوي دنغني دا آداوة هلكر دا آداوة دا أكي iz arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka aiko musu da iska bakarariya al aqim wato bakarariya mara albarka annabi abun nan annabi hudu ne aka aika zuwa ga adawa mutane ne masu karfi suna ga duk duniya ba wanda ya fi su karfi annabi hudu ya zo ya kira su zuwa ga addinin Allah suka ki su amsa suka ce kawai ya zo da azaba in yana da halin ya zo da ita to shine ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu da iska bakarariya ma zarumin min shay'in ba ta barin kowane abu a tad alaihi da ta biyo kansa illa ja'alatu karrami face ta sa shi kama wani diddigaggen karmami ko diddigaggiyar ƙasa haka nan ta yamutsa su aka halakar da su su ma wannan mun ba da kissan su da yadda aka yi aka halakar da su ubangiji ta cikin suratul haqqa yace wa amma adun fa'uliku bitaghiya wato anan Allah ta'ala ya ce ya halakar da su da iska su adawa a cikin suratu qaf kuma ubangiji ta ce ya halakar da su da tsawa su samudawa su aka halakar da me da iska amma malamai suka ce tsawa ce amma wanda take haɗe da wanda take da haɗe da iska ko kuma su samudu su ne ainihin waɗanda suke da ainihin tsawa fa amma samudu fa uliku bi taqiya samudawa an halaka su da tsawa kawai wasu sun ce hadda iska a ciki amma bangi ta ce wa amma adun فأولقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله تعالى أيكم مسود إسكا wato bakarariyar iska wanda aka yi kwana bakwai ana yin ta dare bakwai da yini takwas kwana bakwai kenan ana yin wannan iskan ana yin ta ana yin ta ta ta dinga girbe su sanda suka zama kaman wato ka zo ka samu gonar dibino ka giggirbe ta wato ainihin ta faɗi ƙasa ubangi ta ce haka aka sassare su kuma shin akwai ragowar wa'annan adawa sun ƙare sun zama tarihi yanzu babu wani wanda zaka nuna a duniya ka ce jikan adawa ne ko kuma yana daga cikin adawa duk gaba su sun ƙare ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su da wannan bakarariyar iskan kamar yadda muka yi sa shi ma dalla-dalla ba sai mun maimaita ba sai Allah ta'ala ya ce وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا, فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ubangiji ta lace wa fi samuda hakanan dangane da al'amarin samudu akwai ayoyi su ne mutanen annabi salihu alaihi salam da lahum domin an ce musu tamatta'u hatta hin ku dan ji daɗi zuwa wani ɗan lokaci wato da aka da aka yi kira su zuwa ga addini suka yi suka ce a fitar musu da taguwa aka fitar da taguwan suka zo suka suka kashe ta kamar yadda muka ba da kisan a kwanan nan to lokacin da za a halakar da su ba halakar da su haka kawai ba ba take aka halakar da su ba an ba su notice na kwana uku tamatta'u fi diyarikum thalathata ayyam aka ce musu ku ji daɗi a dangi ku dan yi walwala kaɗan a gidajen ku kwana uku kawai bayan kwana uku kuma halaka za ta zo muku kuma haka aka ba su shi yasa ana yace tamatta'u hatta hin har zuwa wani dan lokaci ma'ana zuwa kwana uku kenan kwana uku aka ba su notice da wannan ne malamai suka ce idan zaka tada mutum a gidansa a gidanka akalla ka bashi notice kwana uku in za a tada mutum a wani wuri mafi karanci kwana uku ne son samu kuma yafi haka to kwana uku aka ainihin basu da kwana uku nan suka kare fa'atau an amri rabbihim sai suka yi girman kai basu bi bi umarnin ubangijinsu ba kaga da sun yi irin mutanen annabi Yunus ila da Allah ta'ala sai musu gaban kata annabi Salihu ya ce an baku kwana uku alaka za ta zo muku amma sai suka ɗauka abun wasa ne kwana ɗaya wuce sun fara ganin alamu hankalinsu yana tashi na biyu haka na uku kawai sai kenan sai suka a cikin wannan azaban amma mutanen annabi yunus da ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai ya ce su yi imani suka ƙi ya ce to azaba za ta same ku tabbas allah ta'ala zai aiko muku azaba sai shikenan sai wasu daga cikin suka ce to wannan mutumin fa idan ya faɗi magana tana kasancewa gaskiya saboda haka mu lura mu gani idan ya fita daga wannan garin to azaba za ta zo in kuma yana cikin mu to mun san ba za a halakar da shi da mu ba kawai annabi annabi Yunus sai ya tattara kawai ya shirya guzurinsa sai ya bar gari yana barin gari kawai sai hankalin su ya tashi shikenan mutane suka fito bayan gari suka zo suka bar gidajensu suka ɗebo matansu da 'ya'yansu suka dinga kuka suna kaskantar da kansu zuwa ga Allah ta'ala suka ce sun yi imani ba za su sake ba sun yi imani da annabi Yunus ba za su sake fadawa cikin shirka ba kuma suka ɗebo har da dabbobin su ma da suka ɗebo dabbobin sai suka dinga riba ƴaƴan da uwayen ga tinkiya anan ga can ɗanta an riba ta yar na kuka uwar ma tana kuka so da aka wuri ya ruɗe da kukan dabbobi kala kala kowace an riba ta da ƴarta ƴaƴan na kuka dabbobin na kuka su ma suna kuka ƴaƴan su na kuka matan su na kuka halaka za ta zo musu kuma duk suka ce ashhadu an la ilaha illallah suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka yi imani da annabi Yunus shike na ubangiji ta'ala sai ji tausayin su sai dauke musu wannan azaba shike sai suka dawo gidajen su suka ci gaba da rayuwa to babu wata al'umma da ubangiji ta'ala yayi niyyar zai halakar da ita ya fasa sai wannan alƙarya aka shirya za a halaka su aka ji tausayin su to sai mutanen annabi Yunus to kaga wayannan su ma an ba su lokaci kwana uku fa yana da yawa kwana uku ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala in ba haka ba za a halakar da kai da sun yi irin na mutane annabi Yunus suka koma zuwa ga Allah watakila ubangiji ta'ala ya ɗauke musu azaba amma saboda taurin kai sai ba su tuba ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala bayan kwana uku din fa akazathumus sa'iqatu sai tsawa ta zo ta kama su wahum yanzurun alhajin suna dubawa suna kallo ubangiji ta'ala ya saukar musu da tsawa shikenan sai ta halaka su gaba ɗayan su kawai shi yasa idan mutum ya yi ridda ana ba shi notice kwana uku sai a ce to an jinkita maka kwana uku ka dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ka tuba ka dawo musulunci in ya tuba ba za a kashe shi ba shikenan an karbi sa in bai tuba bayan kwana uku sai a ɗauke ransa shikenan a kashe shi saboda mutanen annabi salihu samudawa kwana uku aka ba su bayan kwana uku da basu koma basu da basu dawo musulunci ba ko basu shiga musulunci ba ubangiji ta'ala sai aiko musu tsawa suna kallo tsawon nan ta zo ta gama da su da'u min qiyamin basu iya tashi sun tsaya ba wa ma kanu muntasirin sannan kuma su kasance waɗanda ake taimakawa ba basu iya tashi sun tsaya ba kuma ba wanda ya taimake su ya hana wannan tsawon ta same su kamar yadda Allah ta'ala faɗa wasu ayoyin kawai sai suka wayi gari kowa a durƙushe kawai fasbahu fi diyarin jathimin sai suka wayi gari a durƙushe a cikin gidajensu tsawa kwaya ɗaya ba wanda mala'ika jibrilu yayi shikenan kowa sai gashi ya durƙusa kawai ya zama gawa sai ka zo ka samu mutum kawai kai magana kai magana ina ya riga zama gawa kawai to ka duba fa mala'ika kwaya ɗaya zai yi tsawa mutane su mutu zai cicciɓi alƙariya ya zo ya kifar da ita mala'ika jibrilu shi kaɗai da hannunsa fa to ya girman girmansa yake yanzu idan ubangiji ta yana son ya halakar da masu kangare masa sai turo rundunar mala'iku don Allah yana za a shiga to kwaya ɗaya ma ya fi ƙarfin jama'a ballantana mala'iku masu yawa ko mala'ikun nan suna nan kuma sannan idan an yi tashin alkiyama fa mala'ikun nan su ne za su zo su kewaye jama'a fa waje a rabbuka wal malaku saffan saffan wanda baka isa ka san girman mala'ika kwaɗe wallahi baka sani ba mala'ika jibrilu fuffukensa kawai ya mari waɗannan mutanen suka makance da hannun sai ɗebi alƙariyan ya kifata wa san girmansa manzala sa sallama ya ce ya ga mala'ika jibrilu sau biyu yana a yana da fuffuke guda ɗari shida yace kullum ƙasar da ufuka fuffuke kwaya ɗaya kawai ya toshe duk iya inda zaka gani a wata ruwan ya toshe tsakanin sama da ƙasa fuffuke kwaya ɗaya kuma guda ɗari shida yake da su to ya kuma girman jikinsa shi yasa wato malamai suka ce ba abu mamaki bane a ce mala'ikan ɗaukar rai kwaya ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ah to duniyan nan ka duba tana da faɗi amma kuma mala'ika guda ɗaya ne yake ɗaukar rai kuma yanzu wani ya mutu a jimeta wani kuma a yola wani a gombe wani kan ka fita najeriya nan manzo ala mutum dubu nawa za su mutu a cikin minti ɗaya kuma ka shiga duniyan nan kasashen duniyan nan gaba ɗaya kuma a ce mala'ikan nan kwaya ɗaya shine yake ɗaukar rayukan jama'a sai aka ce to ai girman mala'ikan ya fi girman duniyan gaba ɗaya duniyan a gaban mala'ika kamar ka kawo kwanon abinci ne ka sa a gaban ka? sai a kawo maka kwano da dibino don Allah akwai inda bara ka sa hannunka ka ɗau dibino ba to haka nan mala'ikan kawai duniyan gaba ɗaya mutanen ga suna gabansa kamar kwanon abinci yanda za ka sa ka cinko nan ka ɗauki nama a nan ka tafi can ka gutsuro eh, eh, loman tuwo to haka nan zai sa hannunsa ya ɗaure wannan ya ɗau wannan ya nan. ko guda dubu nawa ne a lokaci guda zai fidda su kuma sai ya fidda ran ya miƙa wa mala'iku masu taimaka masa su ko su tafi da ran sama ko ƙasa wallahu a'lam saboda haka mala'iku suna da girma wato da za a baka labarin mala'ikun Allah kawai ya isa ya saka tsoron Allah mala'ikun Allah kawai sun isa mutum ya ji tsoron Allah zuciyarsa ta rawa ya dinga mai kirkita yana yi wa Allah ta'ala da'a amma mutane ba wa'azi suke sauraro ba ga kissoshi na da aka halakar din ma bai zai musu wa'azi ba balantana mala'iku da ba sa ganin su sai ubangiji ta'ala ya ce wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin ubangiji ta lace wa kauma nuhin ka ambaci labarin mutanen annabi nuhu min qablu su sun zo kafin samudawa da adawa kuma kafin mutanen annabi ibrahim kafin mutanen annabi lutu saboda annabi nuhu shine farkon manzo shine manzon da aka fara yi a duniya da mutane suna bisa fitiransu daga zamanin annabi adam kamar yadda na ba da kisan kowa kan addinin musulunci yake sai daga ba aka zo aka ƙirƙiri ainihin gumaka sai aka dinga bautan gunki kuma sababin bautan gunkin nan shine shaidan ya zo ya sa suna da mutanen kirki bayan Allah na gari suna jin labarinsu suna koyi da su suna bautan Allah ta'ala sai shaidan ya ce ku yi mutum mutum ɗinsu mana sai ku dinga tunawa da su shi kenan sai suka yi mutum mutum ɗinsu sai su ga mutum mutum ɗin sai su tina da su da suka mutu ‘ya'yansu da jikokinsu suka zo sai shaidan ya zagaya zo ya ce musu ai waɗannan kakanninku suna bauta musu ne ku bauta musu shikenan suka ci gaba da bauta wato asali barna da kaɗan take farawa sai ta girma shi yasa muka ce ba mu yadda aje ana zagaye kaburbura ba ba mu yadda ka je ka shafa kabari ba manzala saslama ya hana ya ce kar a riki kabari wajen ibada kai sallah ma manzala saslama ya ce kar ka fuskanci kabari kai sallah ko da Allah za ka yi wa sallah balantana ka zo kai wa kabari sallah ko ka shafa shi ko ka zo kana neman albarkansa duka wannan bautan kabari ne to wayannan mutanen abdullahi bin abbas ya ce mutanen kirki ne suka yi guma kansu don su tuna da su shedan tafiya na tafiya shedan yace ai iyayenku na bauta musu suka zo suna bauta musu shi yasa da annabi nuhu yazo yana kiran jama'a zuwa ga addinin musulunci sai suka dinga wasici ga juna cewa kar a bar wa'annan gumakan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa yauqa wa nasara suka ce kar a bar wa'annan gumakan dukkanin su kuma da mutane ne saboda haka a yanzu haka masu kewaye kabari suna tawafi suna shashafa kabari ko shakka ba bautan kabari suke yasa manzala sama yace qatalallahu yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudawa sun rike kaburburan annabawan su wurin sallah anan suke sallah su yi wa kabarin sujjada su fiskance su su yi sallah to manzo Allah ya tsine wa yahudu ya ce wannan aikin irin na yahudawa ne kai kuma yaushe ka zo ka faɗa wannan don shehin ka ko waliyin ka ya rasu sai ka je ka sashi a ɗaki ba za ka kai shi makabarta ba shikenan ka zo ka sa masa wani kyalli za a zo a ɗauko wasu wato kyalle masu ado da zinari sai a zo a lullube kabarin sai ya zama gefe gefen kabarin gaba ɗayansa an sa masa ainihin kafet darduma mai laushi kuma an sa fankoki a ta cikin ɗakin shikenan lokaci ba lokaci sai a dinga zuwa a kewaye wannan kabarin ana zikiri ana tawafi kuma ana nafila wannan mun gani da idon mu kaburburan da ake wa irin wannan a nan Najeriya shikenan mutane sai su je su halaka wai kullun juma'a za a je a ziyarta ko lokaci kaza kuma idan mutum ya je sai ya je baje wannan wanda yake cikin kabarin bukatunsa gaba daya wai shi yake son ya biya masa bukatansa wannan shirka ne wa Allah subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi ya ce man istaghatha min ghairi Allah faqad ashara duk wanda ya nemi wani ya yi masa wani bala'i ba Allah ta'ala ba ya wa Allah shirka Allah shine yake karman addu'a ka ce ya baka arziki ko ya baka mata ko ya baka yaya ko ya yi maka wata masifa ya warkar ma da mara lafiyanka wallahi ka haka ka daidaita shi da Allah subhanahu wataala kuma baka da bambanci da wanda suka suka bautan gumaka domin idan ka taba su za ce to ai mu ba wai su muke bauta ba suna kusantar da mu zuwa ga Allah ta'ala ne sai mu ce to kafirin makka ma ka suka faɗa ma na abuduhum illa na ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai don su kusanto da mu izuwa ga Allah wa ta'ala amma duk da haka Allah ta'ala ya ce mushrikai ne kuma kafirai ne so da haka ka ji tsoron Allah kar ka biya wa rudu ka je kai asaran imaninka manzala sai sama yayi gargadi kuma wallahi lokacin da ya zo rasuwa yana daga cikin abubuwan da ya kashe din su abubuwa guda uku as-salatu wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ku kula da bayinku kar ku dinga walakanta su sannan kuma sai ce qatalallahu yahuda ittakazu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudawa sun riki kaburburan annabawan su ya zama masallatai wurin sallah sannan ce la tattakizu qabri wasnan yu'ba kar ku riki kabari na wurin bauta manzon Allah ya dinga kashedi ya dinga kashedi har ya bar duniya kar a riki kabari wurin bauta to amma Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa dangane da kabarinsa kabarinsa kan ba zai taba zama abun bauta ba Allah ya bashi kariya tun a dama ballantana kuma yanzu wanda hukuma ta tsaya a kan kabarin babu wanda isa je wani shirka akwai 'yan sanda da sojoji a wajen da ko malamai masu kula da wannan abu ya saba shari'a ko kuma bai saba shari'a ba su yi bayani su kuma wa'annan su ɗauki matakai kuma ubangiji ta'ala ya amsa addu'ar baka isa ka shiga cikin kabarin ba sai dai ka tsaya duk shirme da zaka yi sai dai daga nesa saboda kabarin an riga an lullube shi da katanga katanga guda nawa guda uku kamar da ibnu kai yake faɗa a cikin nuniyarsa yace fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahadahu bi thalathati aljudurani hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani Allah ta'ala ya amsa addu'ar manzon sa sama je kewaye kabarin da katanga guda uku Allah ta'ala ya kaddara za a kewaye da katanga guda uku kuma rubi kan rubi aka yi wannan katanga aka rufe aka sake wata katanga aka sake wata katanga kuma katangan aka yi ta wato sakwaya ma'ana kuna uku kawai ba a yi ta murabba ba wato fokuna ba a yi ta haka ba saboda haka in ma ka shiga kabarin kana fuskantan wato kabarin manzon Allah sallallahu kana sallah to ka tabbata cewa kana fuskantan daki ne ba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake ba Allah ta'ala ya kare shi baka isa ka shiga kan kabarinsa ba don masu bautan kaurura har kan kabarin suke zuwa da su shiga ɗakin ne su je su kewaye kabarin su to manzo Allah sama baka isa haka ba baka isa kai haka ba bayan wannan katanga ukun daga ba hukumar saudiya ta zo ta sa katangan karfe ma da katangan na gini ne na ƙasa yanzu katangan karfe ma aka sa ba ka zama ka isa wacce katanga ta ginin ba kuma sannan da wannan ne malamai suka fitar da iskalin cewa an ce kar a yi kar a mai da kabari wurin sallah kar a sa gawa a cikin masallaci a bunne ta to amma kuma ga gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin masallacin Madina menene mafita mafita na farko shine wato masallacin ne ya zo ya tadda gawar ba gawar ne ta tadda masallaci ba ba wai an je an tona cikin masallacin manzala sa sama bane aka masa kabari a manzala sa sama da ya da ya rasu ya rasu a ɗakin Aisha sai ana ta tunanin ina za a bunne shi sai wani sahabi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane annabi ana bunne shi a inda ya rasu ne saboda haka za a bunne shi a ina a cikin ɗakin Aisha kuma Aisha ta yi mafarki kafin nan babanta ya iya fassara mafarki abubakar ta zo ta samu babanta ta ce na yi mafarki watanni guda uku sun faɗo cikin ɗakina salasata a kamarin wata wata har guda uku sai babanta ya shiru sai manzo Allah sama sai ya rasu sai aka bunne shi a ɗakin Aisha sai kira Aisha ya ce hazihi ahadu a kamariki wannan shine ɗaya daga cikin waɗannan watanni akwai sauran guda biyu suna zuwa biyun su ne Abubakar ya rasu sai aka bunne shi aka haɗa shi da abokinsa sai na umar da ya zo da su ya nemi alfurman aisha don allah haɗa shi da abokanensa shi ma aka je aka haɗa shi a can su uku ne a cikin wannan ɗaki lokacin kabari yana gefe wannan ɗakin kuma yana gefe da aka zo aka dinga yalwata kabari aka dinga yalwatawa har aka zo zamanin da abun nan aka dinga yalwata masallaci ana yalwata shi har aka zo zamanin da aka shigar da wannan kabarin a cikin masallaci kaga kabarin masallacin shi ya samu kabarin ba kabarin ne ya samu masallaci ba sannan abu na biyu idan aka zo aka gina masallaci sai aka za a yalwata masallaci sai aka samu gida shikenan mai gidan ne ce shi ba zai sai da gidansa ba duk makwata gefe da gefe sai suka sai suka sayar da aka zo sai aka yi gefe da gefe ko ina sai aka gina masallaci sai zama wannan mai gidan gidansa yana tsakiyar masallaci amma kuma gidansa ne bai sayar ba to wannan gidan baya daukan hukuncin masallaci kaga gefe gabar da yamma kudu da arewa duk za a iya safo a yi sallah amma cikin wannan gidan shi ba masallaci bane kuma gabar da yamma kudu da arewa da masallacin yake kewaye da shi zaka iya yin itikafi amma kuma in kai itikafin ka a cikin gidan wannan mutumin itikafin ka bai yi ba saboda ka shi yasa ya zama wannan ɗakin Aisha wani wuri ne wanda bai zai yiwu a shigar da masallaci a ciki ba shi yasa aka kewaye shi masallacin aka faɗaɗa shi ko ina amma ba a shiga wannan ɗakin ba shi wannan ɗakin hukuncinsa ba hukuncin masallaci ba ne kuma sannan idan ka fiskance shi kai sallah ka sani ka fiskanci ɗakin Aisha ne ba kabarin manzon Allah sallallahu alaihi ka fiskanta ba misalin sa shine kaman ga masallaci a nan muna sallah a gaban masallacin akwai wani gida a gaban liman kuma a wannan gidan akwai wani ɗaki da yake haɗe da ainihin gidan liman ɗin wato inda liman yake tsayawa a yi sallah kuma a wannan ɗakin akwai kabari to babu dama ka zo ka ce sallah a masallacin nan bai halatta ba domin ana kallon kabari a gida ake kallo ba kabari ba ne sai a fuskanci gabas a yi sallah kuma a cikin gidajen akwai kaburbura amma kuma ba kaburburan ka fuskanta ba gidajen ka fuskanta kinan a sai in ka sa kabarin a gaban ka kai sallah shine ka fuskanci kabari amma in ka sa gida da akwai kabari a ciki wannan gida ka fuskanta in ɗaki ne daki ka fuskanta saboda haka masallacin manzala sallama babu kabari a cikinsa da ake fuskanta ana sallah sai dai akwai ɗakin aisha a ciki shi kuma ɗakin babu daman a shine. masallaci ya shigo ciki masallaci bai shigo ciki ba shi yasa a gefe gefe sai ayi sallah wanda ya fuskanci wannan ɗakin ɗaki ya fuskanta bai fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wannan ne zamu fita daga cikin shakkan da yan bidiya suke sawa mutane su ce wai don me yasa ba za a gina kabari a cikin masallaci ba ai masallacin manzon Allah ma akwai kabari to kabarin zuwa kai aka sashi a masallacin ko masallacin ne ya tar da kabari sannan kuma kabari ne a cikin masallacin ko kuma ɗakin aisha ɗakin aisha ne a cikin masallacin don da zaka shiga cikin ɗakin ka je ka ce ka yi itikafi itikafin ka bai yi ba don hukuncin sa hukuncin ɗaki ne ba hukuncin wato masallaci ba kuma yin kabari sanya kabari a cikin masallaci ubangiji ta ala riga ya hana manzala sallama ya hana ya ce hanya ce ta shirka kuma duk mai tsoron shirka ba zai tinkari ainihin wa'annan kaburburan ya ce zai dinga wato kewaya su ba ko kuma ya sa su a cikin masallaci ana fuskantar su ana sallah ba haka mutanen annabi nuhu suka yi suka halaka suka zama mushrikai kuma ubangiji ta'ala ya halakar da su to mu ma idan muna son mu tsira daga wannan halakan to shine mu nisanci dawafi wa kaburbura ko shafa su ko neman albarkan su ko kuma fuskantar su a wurin sallah sai Allah ta'ala ya ce innahum kanu qauman fasikin mutanen annabi nuhu mutane ne fasikai su ma kuma Allah ta'ala ya halakar da su kamar yadda ya halakar da adawa da samudawa da mutanen fir'auna sai dai su an halakar da su da ruwan tufana ne ruwa ya dinga zuba har sai da ya haɗiye su sai annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi kaɗai ne ruwa bai haɗiye shi ba da shi da waɗanda suka yi imani da dabbobin da ya ɗauka a cikin wannan jirgin ruwan kamar yadda muka bayanin sa dalla dalla a tafsirin da ya gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisantanta za mu tsaya anan insha Allah sai gobe mu karisa wannan surar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, Allah shiga wata malam mijina ya sake ni ina da ciki na wata ɗaya malam idan na zubar da wannan ciki don in samu in yi aure na yi laifi ne bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ko shakka babu kin yi laifi kuma kin shiga haƙƙin mijinki saboda haka ta kaba doguwan idda ne ta kama ki sai dai idan mijinki ya dawo da ke in ba saki uku bane shikenan amma wajibinki ne ki tsare wannan cikin har lokacin da zaki haihu kina haihuwa kuma kin fita daga iddanki zaki yin aure wal walidatu abunna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna masu ciki iddan su shine su sauke ciki amma ki je ki zudda wannan cikin ai ba ke ka tsora shi ba namijinki ne ba naki bane ma cikin ki je ki yi wannan kin aikata haramun kuma kin zalunci mijinki kuma Allah ta'ala sai ya kama ki akan wannan ki tawakkali ga Allah watakila Allah ya baki wani ɗa mai albarka wanda zai taimake ki duniya da lahira na'am wannan kuma tana tambaya ne akan an yi mata wankin ciki kimanin kwana goma sha ɗaya jinin bai tsaya ba kuma koda ya tsaya yanzu an jima kaɗan sai ya dawo to malam ya zan yi da azumi eh wannan jinin ai na cuta ne kenan kin yi bari ne aka miki wankin ciki in kin yi bari kin zudda jini wannan hukuncin sa wato jinin cuta sai dai idan kin yadda da kin yi bari kin fitar da da wannan hukuncin sa hukuncin jinin biki wannan kuma kwana arba'in zaki idan jinin bai dauke ba zaki ci gaba da sallanki da azuminki amma in zuban ciki ne kawai jini ya zuba aka miki wankin ciki to wannan jini cuta ne ba zai hana ki yin azumi ba kuma ba zai hana ki yin sallah ba ki ci gaba da sallan ki da azumin ki ko ya dauke ko bai dauke ba na'am take cewa kuma malam ina matsayin zama da mijin da shi sallan da san baya cikin abu sallan asuba da sallan isha'i eh matsayinsa shine yanzu zaki zama mai wa'azi a wurinsa ki dinga masa nasiha lalle lalle ya dinga zuwa jam'i ki gaya masa mahimmancin jam'i jam'i wajibi ne dole ne mutum ya je jam'i idan mutum bai je jam'i ba Allah ta'ala zai kama shi da wannan laifi kuma manzala sa sama ya ce man sami an nida falan yuji fala salata lahu illa min uzurin wanda ya ji kiran sallah bai sallah ba bai amsa sallah bai amsa kiran sallah ba bai da cikakkiyar ladan sallansa sai dai idan yana da uzuri uzurin kuma shine rashin lafiya ko tsoron zuwa masallacin kada wani ya cutar da kai a hanya in babu wannan wajibi ne kaje sannan kuma ki gaya masa falalan jam'in bayan kin tsoritar da shi akan rashin yin wannan jam'in ya bar wajibi falalan jam'i shine salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fadhi bi 27 daraja sallan jam'i tana da lada ninki hassau sab abun nan hassau 27 akan wanda ya salla shi kadai wato ladan sallan mai jam'i ta ninka ladan wanda ya sallah shi kaɗai sau ashirin da bakwai ki gaya masa wannan falala ki ci gaba da nasiha insha Allahu Allah ta'ala zai sa ya gane amma kuma wannan ba zai hana ki zauna da shi ba ko da bai gane din ba na'am malam mace ce take rage kudin cefenen da mijinta yake bata amma kuma idan mijin ya yi mata magana sai ta ƙara masa kuma bakar magana a akai gashi ya fahimci an rage kudin shi ga kuma bakar magana wannan ba mata ce ta gari ba in dai har mijin yana bukatan sauran kudin cefenin wajibi ne ki bashi ila miskini ne kuma ba za ki tsaya kina kaya masa magana ba mace ba ta daga murya akan mijinta wajibi ne ta kaskantar da muryanta ta masa ladabi fiye da iyayenta haka Allah ta'ala ya tsara abu saboda haka ki zo kuma ga mari ga tsinka jaka kenan kin cuce shi sannan ko ki zo ki gaya masa maganganu saboda haka ki zama mace ta gari ba ki ji tsoron Allah idan kina son aljanna kiwa mijinki biyayya sau da kafa in kuma mijin bai damu da wannan cefenen ba dama ya baki kuɗin cefene shi bai damu da canji ba ya baki ne ki yi tsakaninki da Allah abun da ya rage canjin ya zama naki to wannan idan baki bashi ba kin ci halal ɗinki saboda shine ya bar miki na'am tace mijina ya rubuta takardar saki sai ajiye bai bani ba garin bincike na da karambani na ɗauka na karanta saki na nan ka ya yiwu ne malam amma shi bai san na karanta ba eh, kin dauka wa kanki kawai hmm, tsautsayi ne ya hauki kuma kin saku wato mutum idan ya rubuta saki yana yinkicewa ya saki matarsa kawai shi ya rubuta na sake ta kawai to wannan kawai ta saku ko ta gani ko bata gani ba idan kuma ya rubuta yana shawara ko in sake ta ko kar in sake ta bata saku ba sai ran da ya bata takardan ko kuma binciken ta je kwakulo mata takardan ta sako kamar yadda wannan matan ta yi bayani dalili akan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisai guda biyu hadisi na farko inna Allah tajawaza li ummati fima hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya ketare wa abun abunda suke zantar da ransu matukar ba su yi magana ba matukar ba su furta shi ba ko kuma ba su aikata shi ba idan a ranka kana wasin ka saki matarka ko zan saki matata to matarka bata saku ba har sai ka faɗa da baki ko kayi aiki to rubutu aiki ne ka riga ka rubuta shi shikenan matarka ta saku in kana taraddudi baka yanke ba sai ka rubuta to shikenan wannan ba ta saku ba sai lokacin da ka bata takardan ko ta gani idan ta gani ta saku saboda me saboda saki ba a wasa da shi manzala sa sama ya ce salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku in ka yi su da gaske ma da gaske ne in da wasa ka yi su ma da wasa ne su ne aure an nikahu wa talaq wal itiqu aure da saki da kuma yin tabawa ko da wasa ka ce ka saki matarka matarka ta sako to shikenan sai aka samu takarda ka rubuta ta sai matarka ta dauka ta ga tabbas ka sake ta to fa yanzu baka da wani hujja da zaka zo ka ce wai da wasa kake ka rubuta takardan ba zai yi ba ko kuma ka zo ka ce ka fasa wannan sakin ba za a taba yadda ba shari'a ba za ta yadda da wannan ba kuma akwai ƙa'ida. a addinin musulunci ka'ida fiqhiyya tana cewa yuhtadu fil furuji ma la yuhtadu fi ghayriha duk abun da ya shafi harkan wato saduwa da mace ana ihtiyadi a kansa wato dan abu kadan in ai shakka sai a haramta maka taɓa matan saboda asali haramun ne ka sadu da ita sai an samu babban dalili yaƙinin cewa ya halatta maka ka sadu da ita sai ka sadu da ita da zaran an samu wani shakka sai a ce to ka kaurace wa iyalinka kawai to anan ka riga ka rubuta takarda kuma ta zo ta karanta tabbar rubutunka ne ga shaida nan kai ma ka san rubutunka ne baka da wani hujja da zaka zo ka ce wai ai baka yanke hukunci ba ko kuma da wasa kake ko ka fasa to ba a yin wasa a babin saki ko a babin aure matarka ta riga ta saku so da haka tunda kika ga wannan takardan kin saku idan saki ɗaya ne dama babu wani sakin a baya shikenan sai mai da ke idan kun yi da dama in kuma saki na uku ne har sai kin je kin auro wani mijin daban na'am a sunnance idan Allah ya bani ɗa menene abin da ya kamata in yi mishi garan da aka haife shi ana ko sun haɗa baki ne azun wani da yamma ya tambaye ni a yola <laughs> a sunnance idan an baka idan Allah ta'ala ya baka karuwa na ɗa akwai abubuwa da yawa da za ka yi abu na farko ana son ka raɗa masa suna kuma sunan ya zama mai kyau wato kar ka sa masa mummunan suna wanda zai bi shi shi yasa manzala sama ya ce mafificin sunaye abdullahi da abdurrahman mafi munayen sunaye abdul wato abdul ma'anansa bawan manomi kaga kai bawan Allah ne kar mutum ya sawa kansa irin wannan sunan akwai wasu sunaye da mata suke ta ɗebowa ba su san ma'anansu ba su dinga sawa ainihin ƴaƴansu sai sunan ya zama wani suna ne na shu'umi ya dinga bin yaron akwai wanda ta sawa ɗanta mal'una mal'una ɗin nan la'anciciya ake nufi to ita ko bata iya larabci ba sai ta sa wannan suna to irin wannan sai mutum ya kiyaye wannan ka samu suna mai kyau mai ma'ana sai ka sawa 'yayanka kuma wannan sunan in ka ga dama ka sa shi ran da aka haifi yaron manzala sallallahu an haifa masa Ibrahim mu'azzam sai da safe sai ya ce jiya an haifa mini yaro na sa masa sunan babana Ibrahim sannan sahabbai galibi sukan zo mazala sa sama ranan bakwai bayan yaro ya kwana bakwai mazan Allah ya masa tahaniki wato ainihin ya, dan tauna dibino sai goga a dasorinsa sannan kuma sai ya sa masa suna ya sa malamai suka ce kenan ya halatta ka sa sunan tun a rannan ko washe gari amma mustahabi ka bari sai ranan bakwai din sannan ka sa suna ran da za a yanka rago wannan shine sunna ta farko sannan sunna ta biyu idan yayi kwana bakwai ana bukatan a aske masa gashinsa a aske gashinsa gaba daya kuma ko namiji ko mace manzala sa sama ne ba da wannan umarni yace a gusar da wannan kazantan kuma a ranar bakwai din wannan kazanta ne zo da ita ana son a cire ta wani sabon gashi ya fito lafiyayye to galibi a yanzu mata shaitan yana musu wahayi suna koyi da waɗanda ba musulmi ba wai in ya mace ne ba za a mata aski ba wai ba za ta yi gashi ba wa gaya miki ki bi sunnar manzo Allah sallama ki bi umarnin Allah Allah shine yake tsirar da gashi yasa wasu sai Allah ya jarrabe su ba a yi askin ba idan yarinya ta fara girma ya kaga gashin gaba ɗayan sa kazanta yana ta karyewa bayi da kyan gani kwata-kwata saboda gashi mai kyau bai fito ba wannan shine sunna a yi aski a gusar da wannan kazantan kuma a ran bakwai ake yin sa sunna ta gaba shine a yanka masa ragon layya abun nan ragon suna ragon kuma idan namiji ne a yanka masa guda biyu haka aka fi so amma in an yi ɗaya ma yayi in ko mace ne rago guda ɗaya ko rago ko tinkiya ko akuya ko saniya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ragon wanda ya kai layya wanda shekarunsa suka kai layya siffofinsa irin na layya kuma ba za a yanka shi ba sai rana ta fito ta ɗaga a lokacin hatsi idan kai wannan kayi yi sunnonin ko wajibabu don wasu wajibi ne kamar ragon nan kusan wajibi ne kayi yi abun da aka sunnanta maka idan aka samu karuwa kuma ragon nan in baka samu dama ba a ran bakwai din nan to sai ka bari sai ranar sha hudu zuwa ranar sha hudu idan ka samu sati ya zagayo kenan sai ka yanka ragon idan baka samu ba a wannan ranar kafin wani sati ya kewayo ranar ashirin da ɗaya ka samu ragonan maka yanka amma ya wuce ashirin da ɗaya shi kenan bayan nan idan kana bukata za ka iya yin walima na farin cikin ka samu wannan yaro ɗin saboda mazala sama ya ce idza du'iya adukum falyujib ursan kana aw nahwahu in aka kira ku walima ya amsa ko na angwanci ko makamancin angwanci makamancin angwanci shine ka samu karuwa ba abin da yake biyo bayan aure sa ko wani abun farin ciki haka sai kai walima idan aka kira ka ka amsa imamu shafi ya ce in walima aure ne wajibi ne ka amsa amma in ba ta aure ba kamar suna da makamancinsa bai zama wajibi a amsa ba wato shine ka tara jama'a ka raba musu wani abinci a ci murnan ka samu karuwa wannan ya halatta ko dire ko rana ka yi shi ko da safe ko da yamma ka gayyato jama'a a taya ka wannan murnan wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu laifi idan an yi addu'a a wurin wannan waliman Allah yayi wa ɗan albarka ba a yi laifi ba domin hadisi ya tabbata a cikin adabul mufrad na Imam Bukhari wanda kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi akwai wani tabi ana ce masa mu'awiyatu bin Qurra yace lokacin da aka haifa min dana Iyas na tattara sahabban manzo Allah sama na tara su sai nayi musu walima sai kuma nace su yi addu'a Allah yi wa dana Iyasu albarka yace sai suka yi addu'a Allah ya masa albarka sai yace to ni ma zan yi addu'a ku dinga cewa amin amin saboda in sun ce amin kamar su ma sun yi addu'a ne Shi shikenan yana addu'a suna amin amin aka gama aka watsi ce wallahi ban gushe ba ina ganin albarkan wannan addu'an a jikin wannan ko a rayuwar wannan dan nawa iyasu kuma iyasu ya zama daga cikin tabi'ai tabi'an kuma ya zama daga cikin malamai wanda in kana karanta littattafan tarihi ko na addini zaka dinga ganin maganganunsa to wannan shine walima wato na suna idan ka tara jama'a a gidanka da niyan suna abun nan da niyan walima ka fito musu da wani abu suka ci gwargwadon abun da Allah ya kore maka aka yi addu'a Allah yi wa yaron albarka ba kai laifi ba a shari'a saboda dalilin da na faɗa amma in ka tara su don suna ya raɗu kawai to wannan kuma ka zo da wani abu sabo saboda ba mu da wata hujja na cewa ana tara jama'a don raɗin suna ko kuwa a ce sunan bire raɗu ba sai an tara jama'a sai mu ce babu wannan saboda manzala sa sama ya raɗa sunansa shi kadai ce na sawa ɗana sunansa Ibrahim bai tara kowa ba saboda haka masu tara jama'a don raɗin suna da za su canja niyya da ba su da wani matsala na tara jama'a don walima a zo a yi addu'a in ya ga dama ka zo ka riba goro ai goro ma abinci ne ka zo ka riba sweet ko wata halawa ko wani dibino in shi Allah ya fore maka sai ka riba in kuwa kana da hali ka zo a riba abinci a ci a wurin ai addu'a shikenan kayi walima ko da safe ka yi ta ko da rana ko da yamma ko da daddare baka da wani matsala amma in ba da wannan niyan ka yi ta ba to shine wannan wanda bamu da hujja a wajen Allah subhanahu wataala na irin wannan taron sai Allah ya ce Eh, daga nan saboda ganin cewa dare ya yi akwai waɗanda suke roƙon addu'o'i da yawa sosai amma sai na zaɓi wasu daga ciki na rubuta don saboda su ne aka riƙa maimaitawa wannan mai neman addu'an da ya da Allah mala amana addu'a akan ƴaƴanmu waɗanda suke cikin harkar shaye-shayen nan dai a yi haƙuri a ƙara addu'a kansu Allah ƙara shiryar da suke shiryar da mu sannan masu neman aure maza da mata daban-daban kawai sun rubuta su ma musu addu'a Allah ya musu hanya na samun yin aure sannan sai masu rubuta jarabawa da wanda suka rubuta su ma suke nema addu'a sannan kuma sai wani ya rubuto shi kadai shi kuma malam yana son ka masa addu'a ta musamman kuma ka roƙa a masa Allah ya bashi shi iko haddace alqur'ani to dukkan wayannan masu bukatu da muka ji ubangiji subhanahu wataala ya biya musu gaba daya ya biya musu bukatunsu masu shaye-shaye Allah ya shirye su musamman a wannan wata ta ramadana wata mai albarka da ake daure aljani muna fatan ubangiji ta'ala ya sa su daga cikin wa'inda zai yanta a wannan watan ya sa su daga cikin wa'inda suke shiryayyu hakanan dukkan sauran masu bukatu masu jarrabawa da masu neman aure ko mazaje ko mata ubangiji subhanahu wata'ala يبيامس بكاتون سنا الخير اللهم ادنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين